أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كريه الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عشرين دترى وتن شاء وتن ذي القعدة هجرة النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 16 a watan biyar watan mai shekara ta 2026 allah tabaraka wata'ala ya haɗa fuskokinmu a wannan asubahi a cikin masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya a tsalallahu umrahu da ke nan unguwar nasarawa karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria inda muke gabatar da karatun ɗariƙus salihina ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai mun yi darasi na 199 satin da ya gabata kuma mun fara wannan darasi ne da headline na mawallafin littafin du'a'un ya hafazuka kalla bi wata addu'a wadda in ka kiyaye ta to Allah zai kiyaye ka ta hanyar yin wannan addu'ar mana ita ce musabbabi fa asharna ila anna alhayata la takhalu min alibtila'i wanda a farkon darasin muka yi ishara cewa ita rayuwa dama ba ta kubuta daga jarabawa wa duniya darum tihanun wabtila'un dama ita duniya gida ne na jarabawa wala takadu ta hayyan illa wa yabtalihi illahu fi hayati bayan da aka ce ga mai rayuwa to face wannan mai rayuwar sai Allah ya jarabe shi a rayuwarsa ba zai sami yadda yake so ba to wannan ma jarabawa ce qala ta'ala Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum in ma baka san shi ba to shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jaraba ku a wannan tsakanin mutuwa da rayuwa din ayyukum ahsanu amala Waƙala Aizan aidan ya faɗa ya ce ma kana Allahu li yazara al mu'minina ala antum alaihi Allah ba zai bar mu'minai yadda suke ba hatta yumayyiz al khabisa min tayyib har sai jarabawa ta zo an bambance an nuna ma duniya waye mai imani na gaskiya wani ne dan tayi dadi wal ayatu fil babi kasira fa idza qala al insanu sauraka idan mutum yace amantu billahi nayi imani da Allah fa innahu yumtahinu to za a jarabe shi bi an yusaba a sama bi abil aza wata cuta ta same shi minar kufari da kafirai wal na da munafukai, wal da fasikai wanda ba sa so a hana laifi fa in sabara in yi hakuri da cutar wasu wata bata ala imanihi ya tabbata akan imaninsa wata hammala al'aza fi sabilillah ya jure wa duk wata cutuwa dan Allah jalla wa ala fa haza dalilun ala sidqi imani to wannan dalili ne da yake nuni bisa gaskiyar imaninsa wa illa fala in ko ba zai juriya ba jarabawar rayuwa to ba mai imani ba ne ila an akalna unwane ni a dai muka ɗauki headline biyu a satin da ya gabata na farko wannan da muka ambata du'a'un ya hafa zuka Allah bi na biyu kuma ce ayata ne wasu ayoyi guda biyu takfika yau muka za su wadatar da kai a yi ka sune karshen suratul baqara to wani sirri yau makidaman yau kuma inda zamu mu dora mu ci gaba shine mawallafin ya ce ayatu wata aya ce satin da ya gabata mun tsaya kan headline din ayata ne ko ke kuma ayatu wata aya ce ya hafazuka Allahu biha min ash-shaytan kai ma in ka kiyaye ta to Allah zai kiyaye ka daga shaytani to sai nake shafa ma'alumin inda ulama'i wal uqala'i abu ne sananne a wajen malamai da masu cikakken hankali anna adawata shaitan. haƙiƙa ƙiyayyar shaidani lil insani shadidatun jidda ƙiyayyar da shaidan yake wa ɗan adam matsananciya ce wala ya yatahidu fi ijwa'il insan shi kuma shedan ba zai bushe ba yana kai gauro yana kai mari yana ta kokarin batar da rudar da al-insani dan adam wa iblalihi da batar da shi bi kulli wasilatin layla nahar da duk wani channel da yake da shi a dare da yini kawai kokarin sa ga ya zai zamar da dan adam ya zai halaka dan adam kama wa ada ala nafsihi bi qawlihi kaman yanda shi shaytan din wa kansa alƙawari a inda yake cewa qala fa bima aghawaitani saboda wannan korar da kamun rudarwar da abin nan da kamun kafta da yin daga cikin mala'iku la'aƙa'udanna lahun sirata kalmustaƙin ya gaya wa Allah ce ni kuma sai na tsare musu tafarkin kama daidaici sai na hana su bi sun mala'atiyan nahum min bayni aidihim yace sai na zo musu ta gaba gare su wa min kalfihim sai na zo musu ta bayansu su wa an aimanihim sai na zo musu ta daman su wa an shama'ilihim sai na zo musu ta hagun su wala tajidu aktsarahum shakirina yace wa Allah ba za ka samu wato mafi yawancinsu masu gode maka ba yace zai zo gaba da baya hagu da dama malamai suka ce amma bai ce zai zo ta sama ba saboda nan ya san matsalar ta fi karfinsa total a arafi aya ta 16 da 17 ya zo a cikin hadisi arbabi ibn husaymin an abdullahi ibn mas'ud ala yake cewa kattalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman qattan wata rana manzo Allah daraja da amsa Allah tabbata a gare shi yayi wani layi mustaqiman mai kakken layi biɗo, saboda ka dai wannan mai kakken layi fa kala sai yace hazihi sabilun haza subulun wa kadda an yusarihi kaddan sannan a gefen mai kakken layin da yace zo ya sake wasu rasta a gefe a hagun dinsa da kuma wato daman shi mai kakken layi sannan sun makala kala sannan manzo ya ce haza sabilullahi to wannan mai kakken na tsakiya to shi ne tafarkin Allah sabilullah amma wannan kududan wato layuka da suka zo suka yi rassa a jikinsa ya ce hazar sabul waɗannan kuma ala kulli sabilin akan kowane ɗaya daga cikin rassan nan da suka yi rassa daga cikin asalin wato layi. min ha shaitanu akwai shaitani ya da'u ilaihi yana kira zuwa ga kabar bar wancan mai kakken ka dawo ga karkace ka faki layi to haka kullun shi sai ka nemi siratal mustaqim shi yasa kullun a fatiha sai ka ce ma Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici wato kada mu samu zamiya saboda kana kan layin za a zamar da kai wani lokacin ma da sunan shi ne layin ka saki layin kuma Allah ya kiyaye Kamar wanda ya zo ya ce shi babu hadisi sai Alƙur'ani, jalla kaga ai da sunan layin kuma aka sa ya saki layin an rufe shi kenan yawwa sannan ya ce yadda o ilaihi ko shaidan kuma yana kira zuwa ga abu wannan rishen abar wato asalin wato layi. wa ƙara'a sai annabi rahama ya karanta anna haza sirati mustaqiman Allah ya ce wannan shine tafarki na mai kakke madaidaici fattabi'uhu to ku kama shi ku riƙe shi za ku bi wala tattabi'us subula kada ku bi wasu tafarkan da ba shi ba ko da sun joni da shi fata farraka bikum an sabili za su raba ku da nawa haka kenan sai da takarar sa babban sanadari shine ilimin addini domin idan kana ko kana san addini in baka san addini ba to ai da sunan addinin za a cuce ka da sunan addinin za a zamar da kai a raba ka da layin gaskiya ka je kai ta wahalar da ba ita ce ba layin da ba shine mai bullewa ba ka saki mai tintini to wannan aya da annabi rahama ya wato karanta bayan ya yi bayanin cewa hanyar Allah mai kakkiya min majamunil ayatin lati an anha abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu tana daga cikin ƙunshin ayoyin da abdullahi dan mas'udi yake cewa man arada an yanzura ila wasiyati muhammadin duk wanda yake so ya ga wasiyar annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi allati alaiha kasan wanda tamfin ɗin annabi sallallahu yake kan wannan wasiyar ce ce a qawluhu ta'ala to ya karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah ne ga annabin sai ya umarce shi Ka ce da su ta'ala ku taho halimmu wa aqabilu in kun zo atlu ma harrama rabbukum alaikum zan karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku haramun na farko Allah shirku bihi shai'a. kada ku sanya ma Allah abokin tarayya kada ku daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah Allah ta shirku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana su ko game da mahaifa guda biyu to ku kuma kyautatawa ne dama waɗannan haƙoƙin Allah yana gwama shi da nasa in yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyaka yace wa bil walidaini ihsana da ya ce a nishkurli ka gode mu sai ce da ka ka gode wa mahaifanka to haka a nan ma suratul an'ami sai ce Allah ta ko bihi shai'a. kada ku sanya ma Allah abokin tarayya wa bil walidaini ihsana mahaifa a kyautata musu mun ce su mahaifa in so samu ne kada su fi jin daɗin ɗan wani sama da ɗansu in ka ga wani ya fi ka taka rawar gaban hantsi a gaban mahaifanka to ya zama larura ce Allah ya kiyaye wato abin da ba ka da hali ne kana ji kana gani ya yi tasa ya zo ya yi taka amma in ba haka ba karka yadda wani ya fi ka taka rawar gaban hantsi a gaban mahaifanka domin ka sani ko in ba ka sani ba duk yadda wani zai daɗaɗa musu bai kai ya kai ba duk yadda za su yi farin cikin wani ya musu in ya musu bai kai farin cikin da za su yi ba in kai kai musu kuma yadda suke son ɗan wani bai kai yadda suke son ka ba kai duk ba za ka yi la'akari da wannan ba to wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu wala taqtulu auladakum doka ta uku haramun na uku kada ku kashe ƴaƴanku min imlaqin dan tsoron talauci Allah ce na hannu ai mu da muka yi halittar ku mu muke azurta ku wa su din ma muke azurta su doka ta gaba wala ta gulfawa fawahisha kada ku kusanci alfasha kamar zina kamar luwafi kamar auren matan da iyaye suka aura a jahiliya suna yi ma za haramin hawa ma baban abinda yake alfasha a fili da abinda yake koye kada ku kusance shi wala taqatulu doka na gaba wala taqatulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ya haramta sai da haƙƙi na shari'a kullul muslimi alal muslimi haramu damuhu wa maluhu wa irduhu kowane musulmi akan musulmi dan uwansa haramun ne da jininsa haramun ne ci dukiyarsa haramun ne ci mutuncinsa duk inda kaji an ce wani ya zalunci wani to da ɗayan ukun nan ko a jikinsa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa to kada ku yadda wato kashe ran da Allah maɗaukacin sarki ya haramta illa bil haqqi Ya ce zaliku. waɗannan dokokin da aka zanu wasakun bihi Allah yake muku wasici da su la'allakum ta'qiluna dan ku zama masu hankali sanan sai ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya sai abin da yake kyautatawa ne shi maraya ba wai ka taɓa tasa ba naka ake so ka kawo masa ba wai ka bashi ya lalace ba kai ake so ka inganta shi karka bashi ya lalace karka bar dukiyarsa ta lalace wannan shine daraja a wurinka annabi ya ce ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatain ni da wanda yake kulawa da maraya a aljanna kaman yatsun nan guda biyu muna kusa da kusa na san da kake ma annabin rahama to ba a duniya ba amma baka rayu da shi ba to ga inda zaka je kai kusa da shi in kai ne in ka kula da maraya to zaka kamar yadda kuma cin dukiyar maraya to cin wuta ne wuta balbal ne innal ladzina ya'kuluna amwalal yata amwalal yatama zuluman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci inna ma kawai abin sani ba komai suke sa a cikin cikunansu ba sai wuta da sannu za su tafi wutar sa'ira allah ya kiyaye kulawa da maraya yana da fa'ida har malamai suke cewa da duniya da gaskiya to maraya ya fi mai uba jin daɗi kun san dan ne idan shi mai mahaifi mahaifinsa ɗaya ko yana da shi ko baya da shi ko ana masa da mahaifinsa to shi maraya kowa saboda ya samu wannan falalar an san ba shi da mahaifi abinda mai mahaifi sai mahaifinsa ya masa shi maraya wancan ya masa wancan ya masa wancan bai san ya masa ba kowa dai yana kokarin ya samu kusanci da annaba a aljanna ta hanyar maraya sai ya kyautata masa to an addinin gaskiya ake suka ce maraya sai ya fi kowa jin daɗi sai dai ya zama shi damuwarsa a duniya uba na tsatso ya rasa amma shi in batun gatar rayuwa ne ya fi mai mahaifi to amma fa in duniya da gaskiya amma da duniyar ta lalace yanzu abin da shi ba haushe ma yake cewa in ya ga yaro yana watan gaririya sai ce kamar maraya kaga shi su tamfin ne a wajensa in dai maraya ne kai wulakanta ne to ya bar karatunsa na asali da yake cewa ɗa na kowa ne sannan kuma idan aka bar shi ya lalace to wannan lalacewar baka san ta inda za ta bullo maka ba su marayu su ne ba sa zuwa makaranta su ne 'yan sace-sace su ne 'yan shaye-shaye to kai da kake son naka ya gyaru ba ya ce zuciya ba ta da ƙashi sai kuma ya zama shi nakan waccan rayuwar ta marayin ya fi sha'awa ta da aka bari ya lalace suka lalace da sai kuma ka zo ka kyakkyawa inda yaran da suka lalata muku ya'ya ya unguwa ku me yasa ba ku kame hannunsu batun farko saboda haka idan baka sauke wajibinka ba to bannar ka san ta inda za ta bullo ta dawo maka ba su ne za su hana ku sake a unguwa su ke gayyato wasu kawaye abokansa suna shigowa suna muku sace-sace ku ka shuka wa kanku da maganin wannan matsalar ba inda kun kyautata musu kun sa su a makaranta to shikenan kun kyautata musu kun kame hannayensu kuma kun sa su a layi ya san rayuwa taimake keniya ce shi ma inda Allah ya taimake shi ma zai iya taimakon wani amma sai aka bari zuciyarsu ta kashe saboda rashin tausayi da ba su samu ba to ba za su tausaya muku ba sai su hana ka bacci da daddare to akwai dai illoli masu yawa kamar yadda akwai kuma wato natija alkairai masu yawa a ƙarƙashin wato kulawa da maraya so wala ta ƙarabu malar ya illa billati hiya ahsan hatta ya baluga a shidda hatta ya kai mutukar wato tsayuwa mutum wa aukul kaila sannan doka ta gaba ku cika ma'auni wal mizana da sikeli ku cika lita ku cika kwanan ku cika kwanan au bil da adalci Allah ce la nukallifu nafsan ba ma dora ma rai mu kallafa mata wani abin illa wasu a hata abin da za ta iya ka'idar Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wasu a la nukallifu nafsan illa wasu a wa idza qultum in za ku furta magana da fadan harshe fa adilu ku yi adalci walau kana za qurba ko da wanda za ka yi shaidar a kan sama abocin kusaci ne ko mun abin da zai same shi kadda shaidar ta kama kai za ka yi kabaɗi gaskiya a kansa doka ta gaba wa bi'adin lahi auku alkawarin Allah ku kiyaye ku cika alkawarin Allah nan ma sai ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkarun wannan shine abin da Allah yake muku wasici da shi don kuwa azantu to sai rufe da cewa ayar da ta kawo mu wanda annabi bayan ya zana wancan siratul lahi mustaqim tafarkin Allah mai kakke sai ya karanta ayar to wannan ayar ya karanta ita ce ta ukun su wa anna haza sirati mustaqiman yace to fa wannan bayanan da kuka ji shine tafarki na madaidaici dama shi as-sirat wani lokacin Allah ya jingina wa kansa wani lokacin ya jingina wa bayinsa ya jingina wa bayi dan su ne suke bin sa sai yace nasu ne tafarki kamar a suratul fatiha sai yace siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin wannan wanda kai mutane ni'ima masu wasu imani nasu ne wanda kake roƙon Allah ya dora ka a kansa har ma ka tantancewa Allah ghairul maghdubi alaihim ba tafarkin wanda kai fushi da su ba wala balina ba tafarkin batattu na tsara ba ka gani kuma su ne wanda Allah ya musu ni'imar Allah ya tantance muka su a suratul nisa'i yace wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda wa Allah da manzansa biyayya to fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim yana tare da wanda Allah ya mutu ni'ima minan nabiyina wasu siddiqina wasu shuhadai wasu salihina wa hasuna ulaika rafiqa sune wanda kai kuma a fatiha kake ta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sune da Allah ya ce maka duk wanda yi wa Allah da manzansa biyayya to yana tare da sunan da annabawa da wato shahidai da siddiƙai da salihan bayi Allah ya datar da mu sura annaha anna hadha sirati mustaqima ya jingina shi gare shi anan kuma ya jingina wa wato bayin tafarki. ina jin ibn al-qayyim a cikin madarijus salikina yace shi tafarki ba a baya amsa sunan tafarki mai kakke sai ya hada abu biyar da gaskiya ce a samu istiqama ya zama mai kakke ne la'i wada ba shi da karkata kamar da Allah ya ce alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja to tabarkin ya zama kake ne sanan ya zama yana kiran kowa ba na wasu bane sa akwai addinin da ba na kowa bane kamar yahudanci duk yadda kake so har ake sai maka wai bakin ba yahude su can ba za su karbe ka ba kabilanci ne sai dai sai maka tattal bace ce ka ban naka kuma can ba a karbe ka ba nan kuma kana mutane kafa ba da shirme to ya zama addinin yana kiran kowa ya zama yana da si'a faɗi ne wanda zai ɗauki kowa shi addini sannan ya ce a samu ta'ayinuhu kan a samu hasken wahayi ne ya ce wannan ɗin shi ne tafarki ba mutane da suka ƙirƙira ba kamar musulunci inna dina inda lahi al'islam hasken wahayi ne ya faɗa har ma ya ƙara da cewa man yabta gairar al'islami dinan falai yi duk wanda ya bi wani abin da ba musulunci ba ba a karɓa ba in ya yi da ya mutu da abin da ba musulunci ba ko fil akhirati min al khasirina a ranar lahira yana ajin tababbu ka gani yasa duk manyan salihan bayi kowa ko kowarsa ya cika da a musulunci annabi yusuf din ni'imar da Allah ya masa da tanyen da ya bashi da gatan da ya masa amma dai da ya zo mutu abu ɗaya ya ce rabbi kada atani ataitani min al mulki ya ce ya ubangiji ka bani mulki wa allamtani min ta'awil al ahadith ka sanar da ni fassarar mafarki fadirar samawati wal ard kai ne creator wanda ya kirkira halittar samai da kasai da babu su anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibincin al'amari na duniya da lahira duk wannan kamun kafa da badancin me yake so yace abu daya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ka rayuwa ta ina musulmi ka riskar da ni da salihan bayi annabi ibrahim Allah ya ce wa laqad istafainahu fid dunya hakika mun zaba annabi Ibrahim a wannan rayuwar ta duniya zabin bai tsaya iya duniya ba in ka tafi lahira kana neman sa sai Allah ya ce wa innahu fil akhirati laminas salihin annabi Ibrahim a lahira yana ajin salihan bayi ne ya bashi wannan darajar zabi duniya zabi lahira sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce iz qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangiji sai ce ka musulunta ka ne kauya qala aslamtu li rabbil alamin mutum da musulunci ne ya zaɓan masa wannan ya bashi wannan darajar Ke ce wa sabiha ibrahimu banihi wa yaqub annabi ibrahim sai wa ƴaƴansa wasiya da annabi yaqub annabi ya ce ƴaƴana inna allaha astafa la ad-dina wala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada shuhada idza haddara yaqub al mautu ko kuna halarci lokacin da mutuwa ta zo annabi yaqub shi ma ce wa ƴaƴansa mata nuna min ba'di sai da suka tantance masa na abudu ilahaka wa ilaha abaika a ƙarshe suka ce wani hannu lahu musulmi so shi wannan shine wato ya zama an samu hu ɗariƙar shi ta siratul mustaqim a samu shari'a ce ta tabbatar da shine siratul mustaqim to shine wanda kuma in baka ba ka kama kafar wala ba ka mai ba kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsana dogon layi yayi rassa a jikin sa ya ce wannan na tsakiyar dogon mai kakken shine siratul lahil mustaqim wannan rassan da aka zo aka jona masa shedani ne ya kawo ya jingina so yake kana kan mai kakke ya kautar da kai ka saki layi ka bi shi muka ce da sunan addini ma za a iya zuwan maka yanzu da sunan addini aka zo aka ce maka hadisi kala kato ne kaga an ka bi shi ai ka saki mustaqim din ka kama kafar wala ka kama wanda ba mai kullewa ba ka gani Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu so wayannan ayoyin guda uku daga kan aya ta 151 ne a suratul an'ami zuwa ta 153 suka ce akwai balaga ta alqur'ani aya ta farko da Allah ya zano dokokin kamar yadda muka ji sai ya ce la'allakum ta'qiluna dan ku samu hankalta ita kullum shari'a da mai hankali take magana to in kana da hankali da ya kamata ka yi da hankalinka tunani ayatar 152 sai ce la'allakun ta zakaruna don ku tunani ku azantu ayatar ta ƙarshe da ya ce wa an na za su raɗi ƙiman to wannan shi ne tabarki na mare da shi fatta da iya ku bihi sai ce abinan zalikun wasakun bihi wannan shi ne abin da ake muku wasu shi da shi la'allakun tattakuna domin idan ka ji hankali kawa azantu me ya rage maka ka ji tsoron Allah ka kare kanka daga azabar Allah suka ce to akwai balagar alqur'ani a zubin karshen wa'annan wato ayoyin Allah maɗaukacin sarki ya datar da to falwajibu alaika wajibi akanka akanki an ta ta'allama min dinin lahi ka san addinin Allah ma ya siru abin abinda zai zame maka makami sanin addinin Allah don shi zai raba ka da a da kai shi zai raba ka da barin layi a shi zai raba ka da tun asali ma a ɗora ka a layin da ba shi ne mai cin ba ba shi ne asalin ba kai ta wahala to ka mafarko ilimi ya zama shi ne makaminka tuqatulu bihi shaytan wani da shi za ka yaɗi shaytani wa awanihi da kuma mataimakan shaytani bidayatan bit tauhidi a ilimi kuma farawa da tauhidi sanin waye halicce ka waye tantance ka bauta masa waye tantance ibada wal imani da imani walawazimul imani da abin da imani yake lazumtawa min al ibadati na daga ibadu ba a imani babu ibada wannan ibadar kaulan a harshe ne da fatar baki ne wa amalan ko aiki ne daga bai action ne wa akhlaqan ko kyawawan dabi'u ne annabi ya ce innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi yace abin sani ma ni an aiko ni ne duniya dan in cika mata kyawawan dabi'u yasa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in dai mafi kyan abin koyi ne ya kasance muku cikin rayuwar sallallahu alaihi wa sallam da wanda diya wato yake nufin Allah da ranar lahira to abin koyin sa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama man yati ir rasula faqadi ata Allah wanda yawa manzon biyayya Allah yawa biyayya wa in tuti'uhu tahtadu idan kun masa biyayya kun shirya yana mafahumul mukalafa idan kun saba masa kun bata to ya ce to shi ya zo duniya ne don ya saka mata kyawawan ɗabi'u Allah ya shaide shi ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kai kana kan ɗabi'u masu girma manya manya aka tambaye matarsa Aisha radiyallahu ta'ala an anha kaifa kana khulquhu sallallahu alaihi wasallama yaya ɗabi'unsa suke kace kana khulquhu qur'an shi ya ɗabi'unsa alqur'ani ne in kana ga practicing a aikace kana khulquhu qur'an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ce wanda ya fi soyuwa a waje ya fi kusanci da ni na tashin alkiyama a hasanukum kulkan shine wanda ya fi ku kyawawan ɗabi'u sau da yawa sukan gadar wa mutum a aljanna abinda kiyamar lelima ba za ta gadar masa ba Kyawawan ɗabi'u Allah ya ce wa annabi fami ma rahmatun min Allah linta saboda wata rahama ce a ɗabi'unka da Allah ya gine ka da ita ke ka zama wannan sahabban kana sauƙaƙa musu ma'amala suna jin daɗin ma'amalarka Allah ce da aka fi ka zama walau kunta fazzan galizal kalbi da ka zama mai gatse gatse mai kaushin hali lamfa gomin haulif da wannan zaman da suke da ba zauna ba da sun watsa sun bakka sai Allah ya tsora shi akan layin da ya ce afa an hunto a ci gaba ka dinga yi musu afuwa wasta ga lahu in ma ni suka saba nema musu yafiya a wajen Allah sannan wa shawurhum fil amri in wani al'amari ya zo ka dinga shawara da su fa iza azamta in kai yanke zaka zartar da wani abu nan kuma fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro a gare shi ka gani to kyawun dabi'u suna daga cikin lawazimul imani inda da imani su da dabi'u wa min sammal isti'anatu bid du'a'i sannan kuma ka ringa neman taimako ta hanyar addu'a kama kalar al-muallifu ha huna kamar yanda shi mawallafin mu anan yake cewa ayatun to ga wata aya kai mai imani wannan ayar ya hafazuka Allahu biha Allah zai kiyaye ka ta hanyar karanta ta kayi imani da ita mina shaytani daga shaytani sai ce rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito sanadin bukhari shine ya kala yace wa qala usman bin al-haythami abu amr حدثنا أوف أم محمد بن سيرين دقى محمد بن سيرين عن أبي هريرة دقى عبد الرحمن بن سكرين رضي الله عنه الله يجد شيء وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان من الله درجة دا أمس الله ثبت أقريش يا ثاني يا وكلتاني إن زمن من أرن زكاة الفطر دا أكتارا أوتر رمضان بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتي sai wani mai zuwa ya zo min ina mai gadi ina cikin dare faja ala ya hussu min ba'ami sai zama yana daukan wannan shinkafar da aka tara wannan abincin da aka tara na zakatun fitri fa kastu sai ne ram da shi na kama shi wa na ce wallahi la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi sai na kai ka wajen annabi gobe da safe kala sai shi mutumin ya ce da ni inni muhtajun kaga ni mabukaci ne wa alayya iyalu ina da nauyi a kaina ne akwai iyalai masu yawa wali hajatun shadidatun ina da bukata mai tsanani qala fa kallaitu anhu sai na tausaya masa inji abi huraira sai na rabu da shi fa asbahatu da na waye gari kafin na ce ma annabi wani abu qala annabi sai Allah ya ce ya aba huraira ma fa'ala asira kalbari hata wai burtunan yakin ka barawanka da ka kama ka rike daren jiya shine albari hadarin da ya wuce ya me yayi ala kullu sai nace ya rasulullahi shaka hajatan ya kawo kukan bukata mai tsanani wa iyalan da iyali farahintuhu ni kuma sai na tausaya masa fa kallaitu sabilahu na kyale shi ala amma innahu qad kazabaka sai annabi ya ce to amma fa ƙarya ya maka kuma wata ya'udu zai dawo fa arabtu annahu sayaudu yawwa saboda gaskata manzon Allah cikin abin da ya bada labari tasdiqu fi ma aka bar din wannan yana daga cikin sharadin yaddarka da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai an samu tasdiqu fi ma aka bara. gaskata cikin abin da ya bada labari da zaka Abu Hurairah yace da yace mun zai dawo ƙarya yace sai na san cewa ko zai dawo din liƙaunin rasulullah salama saboda wanda Allah ya ce inda husa ya udu sai nake dakonsa inna rabbaka labil yana nan madakata yana jiran ka kotu. shi ma yake fara tattuhu sai na tsaya nake dakon dawan sa tunda na yadda tunda annabi ce zai dawo zai dawo faja'a hussu min at-ta'ami sai ko gashi ya zo yana daukan abincin a rana ta biyu fa akastuhu sai na kama shi fa qultu nace la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na kai ka wajen manzo Allah daraja da aminta Allah tabbata a gare shi kala sai yace da'ani fa inni muhtajun alayya iyalu ka kyale ne na ga maka ina da bukata kuma ina da iyali ya wannan an ce karfin hali barawo da sallama ku ina da na gaya maka ina da bukata ina da iyali la udu amma ba zan sake dawowa ba Ya yace farahimtuhu sai na tausaya masa fa kallaitu sabilahu sai na bashi ya tafi fa asbahatu sai na waye gari fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ya aba huraira ma fa'ala asiraka to kuma yau bursunan yaƙinka barawanka da ka kama me yace da kai qultu ce ya rasulullahi shaka hajatan sharidatan wa iyalan farahimtuhu fa Sabilun, sabilahu qala yace amma innahu kazabaka to ƙaryar da ya sake yi maka da yace ba zai dawo ba wata yaudu zai dawo farasattuhu salisatan sai na sake jiransa a rana ta uku fa jaa yahussu min at-ta'am sai zo yana daukan wannan abincin zakatul fitri da aka tara fa akastuhu sai na kama shi fa qultu nace la arfu annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai na kai ka wajen mannan Allah daraja da amsa Allah su tabbata a gare shi wa haza akir salati marratin wannan shine karshen karo na uku annaka taza amula ta'udu kana ce mun ba za ka dawo ba sun ba ta'udu sannan ka dawo kala yace da'ani uallimuka kalimatun to yau abin da zan maka ba irin na kwana biyu da suka gabata bane ka kyale ni uallimuka kalimatun zan sanar da kai wasu kalmomi yanfa'uka Allahu biha kuma Allah zai amfane ka da wa'innan kalmomin in na sanar da kai qultu sai na ce wa mahiya wani kalmomi ne kala sai yace idza awaita ila firashika idan ka kai ka je kwanciya ka je mabartakka zaka kwanta a ayatul kursi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum Allah wannan la ilaha babu wani mutane cancanta illa huwa sai dai shi alhayyu rayayyen da baya mutuwa alƙayyu mai tsayawa akan dukkanin al'amura wanda la ta akuzuhu sinatun wala naumu gyangyaɗi ba ya kama shi bare babban bacci to wannan ayatul kursi in ka karanta ta in ka zo kwanciya hatta ya katima al'aya har dai ƙarshen aya fa innaka to kai in ka karanta wannan ayatul kursi lokacin kwanciya lan zala alaika minallahi hafizu ba za ka gushe ba kana samun tsaro daga Allah wala naka shaytanun kuma wani ne ba zai kusance ka ba hatta tusbiha har sai ka wayi gari Fakallaitu sabilahu a rana ta uku ma ya cinye ni da yaki da ilimi Fakallaitu sabilahu sai na bashi fa asbahatu da na wayi gari fa qala li sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce da ni ma fa'ala asirukal barihata yaya barawonka da ka kama me yace maka a daren jiya qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah za'ama ya rai cewa annahu yu'allimuni kalimatun zai sanar da ni wasu kalmomi yanfa'ani Allah biha Allah zai amfana da ni da wannan kalmomin fa kallaitu sabilahu sai aka sai na bashi qala ma hiya mallala yace kalmomi ne qultu nace qala li yace da ni idza awaita ila firashika in ka je kwanciya dare yayi fa qara aka karanta ayatul kursi min awwaliha hatta kataba tun daga farkon ta har karshen ta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa qala li yace da ni lan yazala alayka min Allah hafiz dai ka karanta ta ka kwanta ba za ka gushe ba kana samun kariya daga Allah wala yuqarraba wala yuqarrabaka shaytanu kuma wani shaytani ba zai kusance ka ba hatta su har ka wayi gari wa kanu aharatu shay'i alal kayl kuma su sun kasance suna wato kwaɗayin alkhairi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce mata amma innahu da ƙaka, to abin da ya gaya maka din gaskiya ya gaya maka amma wa huwa zo shi kuma makaryaci ne sai ce ta alamu man tuqadibu munzu salatin wai kai tsaya ma Abu Huraira ka san da kuke magana ko tsawon kwanakin nan guda uku sayasu salatu layalin ya Abu Huraira kala yace la kala ta nabi ce to zaka shedanin wannan shedani ne yake zuwan maka shi ne da wannan ne malamai suke cewa ana karɓar gaskiya kowaye ya faɗe ta eh ya gaskiya ce yanzu gashi daga shaidani ma shaidani ya faɗi gaskiya annabi ya yi san ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne annabi ma shi kuma shaidani ne sa wani mai hikima yake ta wanzir li nafsil qawli la min wai ka kalli nafsin maganar kar ka kalli mai magana alhaqu maqbulun wa in min jahil ita gaskiya ana karɓar ta koda daga jahili in dai gaskiya ce sai a karɓe ta a yi aiki da ita shi ne bahaushe sai ce ka ji faɗar malam ka da mai aikin malam karka kalla aikin malam to ba haka aka so ba dai amma in an kai hakan ji faɗarsa bar aikinsa amma in sun samu ne malam ya zama zakaran gwajin dafi ya ba da misali don gaskiya ta fi karɓuwa inda misali in mai faɗarta yana aikatawa ba kowa bane zai gamsu da cewa shi ba za ya amfani da koda shi ba a shi in san samu mafi yawanci kai da ka faɗa to a ga gaskiyar a tare da kai to ka ba da samfur yawwa to wannan kusan shi ne darasinmu na yau sai abu na ƙarshe da za mu rufe da shi domin yau mun ce muna 29 a watan 11 zulka'ada ai idan ba mu yi magana akan zulhijja ba mun yi tuya mun manta da albasa kamar yadda nake ta faɗa tun daga jiya a wurare shine ita magana akan goman zulhijja tana komawa tafadul ne wato bambance-bambance da yake tsakanin halittu na Allah don wata hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala shi alhakimu ne du'acin halittun da suke motsi masu jini a jika ji yawan jinsin da ake da shi to in dai ka tattara su jinsin da kai ka fito a cikinsa jinsin dan adam ya fi kowanne kai tun daga kan halittarka Allah ce kalakanar insana fi ahsani taqawi mun halitta dan adam cikin mafi kyawun dare sauran halittun duk ake fasu ke ga kafa hudu amma ba hannu daya kai ku aka tsayar da kai akan kafafunka aka baka hannun da zaka kai bakinka kuma kai wasu bukatun da shi ahsani taqawi kenan ita mai kafa hudu sai dai ta sa bai kai ta tsatsaga. wata biyu ne kamar tsuntsaye da kaji tattabaru da sauransu su ma sai dai su sa kai in za su a wata ba biyun ma Bari a samu hannayen mucizai da tsuntsotsi sai dai su ja ciki amma kai fi a hasali ta ƙauye Allah ya ƙara maka da hankali da harshe da tunani harshe aka baka za ka yi bayanin abin da kake so da abin da baka so kalakal insana wa allama hul bayan tunani ba yanzu ba har future mustaqbal za ka yi tunanin me zai je zo nan gaba Allah ya baka wannan hankali ne sannan ya daga maka sama yana saukan maka ruwa ya sakan maka iska yana fitan maka tsirrai ni'imomin sai cewa in uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku yi tarki da ni'imomin Allah ba za ku iya ba innal insana kawai la zalumun kafar da dan adam mai zalunci ne ta hanyar butulcewa ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala wato yayi masa to wannan shine dan adam yafi kowace halitta sai Allah ya dunkule a total isra'i daidai kan aya ta 70 yace wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila karramna bani mun karrama tuwa bani adam ya rufe ayar da wa faddalnahum mun fifita su laka jinsin dan adam ya fi kowane jinsi to amma ka gane hikima ta Allah a cikin ɗan mutanen ma kuma wasu sun fi wasu yanzu wannan darajar ta mutuntaka in dai dan adam ne ba a buƙatar sai ya zama abdullahi ko ibrahim ko aisha ko maryam a'a kawai in dai dan adam ne ko cinyare ce ko blessing ko cikumeka ne ko sande ne kawai yana da wannan martaba din to amma inda ake samun ci gaba da tafadulin shine kuma wanda yake musulmi ya fi wanda ba musulmi ba a mutane. kaga an samu wata falala ya ce a fanaja alul musulmi na kalmujirmi na malakun kaifa ta hukumuna to a cikin kuma dai masu imanin kuma sai aka sake sikiri ne sai Allah ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana daga masu imani a cikin ku amma wanda aka ba su ilimi to su ba daraja ɗaya ba darajatin darajoji ne masu yawa kaga nan ma tafaduli ne to bambancin da falalar ba wai iya a ba tsakanin masu ilimi da marasa ilimi bane a'a masu kuɗi in sun yi abin da Allah yake so da kuɗinsu su sun fi marasa kuɗi falala sun fi mai kuɗin da bai yi ba ko da ya fi su kuɗi falala dama ita falalarta dukiya mabudin aljanna ce farkon falalarta duk wanda aka bashi dukiya kamar an bashi mabudin aljanna ne sai in yawa kansa ka sassaba domin aikin da za a shekara ana fama ya za a yi a shi ba a yi shi ba kun kasa shi wani wucewa zai zo ya ga matsalar a cikin yan sakanni ya yi taransifa faɗin an wuce gurin an gama sai dai baku da tarihin wani wawan Allah ne ya zo ba san mashi ma wucewa ya zo yi ka gani saboda ne saboda Allah ya bashi dukiya to ita mabudin aljanna ce yasa malamai suka ce kyan dukiya ta zama a hannun mai ita kar ta zama a zuciyar mai ita in ta zama a hannun mai ita zai amfana zai amfanar in ta zama a zuciyar mai ita bai ci ba bai bari an ci ba sai magada shi kuma Allah ba gadi ya bashi ba da ya bashi ta yi wa amfi ku ku yi kaza ku yi kaza kuma bai ba ya bar wa magada to shi kuma zai je amsa kwayari yasa tun lokacin da mutuwar ta zo zai ce rabbi laula akartani ila ajalin qarib ya ubangiji ya dan kara min lokaci ya ga damar ta kwace bai amfana da ita ba sai ce fa asaddaqa wa akun minas salihina in yi abin kirki in zama cikin salihan bayi amma ya makar sai Allah ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajalha Allah baya jinkitawa rai da kafin lokacin ka amfani da maka to yanzu ta baci kawai ka tafi a haka sai hali sai sallah wallahu khabirun bima ta'malu Allah zai bada labarin abin da kuka aikata a suratul mu'minun yace hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un har sai mutuwa ta zo wa ɗayan a ya ubangiji a saurara mu a dan daga mun kafa eh explanation la'alli a'mala salihan fi ma taraktu Allah ce kalla ce dan in samu in aikin kwarai abinda zan barwa magada gara in yawa in dauki nawa a ce a ina kalimatun huwa qailuha ita wani hadisi yace ayyukum maluhu ahabba ilaihi min mali warasatihi wai waye daga cikin ku fi san dukiyarsa akan dukiyar magadansa suka ce ai mamin namin ahadin illa wa kana maluhu ahabba ilaihi ai babu wani ɗaya daga cikin face dukiyarsa fi so akan ta magada ya ce ilimu ba ta taquluna ku kusan ne kuke faɗa suka ce wallahi la na alamu illa zalika ba abinda muka sani face kowa ya fi son dukiyarsa ya yace to shikenan in abinda kuka ciyar ya tafi akawun ɗinku na lahira shine naku don shi za ku je ku tarar a muku hisabi a baku aljanna da shi abinda kuke tarawa na magada ne saboda in kun fi naku to yayi gaba ka gani haka sa ita dukiya halala ce da ita in abin addini ya taso da dukiya ake yi shi yasa su dan sa'ad dan ubada ɗaya daga cikin mutane shida a madina suka fi kowa kyauta matsayinsa a wajen annabi kamar matsayin bodyguard ne a wajen shugaba kaisu dan sa'ad dan ubada shi kullum in ya daga hannu abin da yake ta Allahumma rzuquni malan wa fi'alan karaman fa innahu la yasuhu al-fi'alu illa bil mali sai ce ya Allah ka ban dukiya da aiki na kwarai dan ayyuka ba sa yiwa sai da dukiya ayyuka ba sa yiwa sai da dukiya kawai musamman abu tafiyar da gudanar da addini kullum yau da wannan satin na kance in yi karatun ya taba kowa mutum ya gane yanzu duk sati in zan zo gumal a wannan tsadar mai ina buƙatar ban dubu talatin kid da kid kenan in ya kai ni ba zai mun wani yawo a kano ba inda ya iya na dubu talatin na zuwa zuwa da komawa amma yanzu wannan satin kuma sai ya zama muna da wa'azi a yekuwa a cikin nijar tun da ake wahala mai bai sai ban taɓa yin full tank ba sai a a shekarun jiya da dare yadda ta tafi naira dubu saba'in nita arba'in da wani abu ne bayan juye za a yi doguwar tafiya to kai yanzu idan ba haka ba duk abin da nake gaya muku da ba da ikon gaya muku gashi da na sani din amma ba damar zuwa ba dukiya haka wa'azin da za mu tafi a yau din da shi ma ba zai yiwu ba to fa innahu la yasuhul fi'alu illa bil mali wal ita ce addu'ar wato aiki dan sa dan uba da yace Allahumma rzuqni malan wa fi'alan karaman fa innahu la yasuhul fi'alu illa bil mali yace ya ubangiji ka azurta ni da dukiya da aiki na kwarai domin ayyuka ba sa yiwa sai da dukiya ita kashin bayan rayuwa ce aka zo za a tafi yaƙi tabuka matasa suka kawo karfi a ba su karfi su ɗari sun ji yaƙi ya taso wa musulmai annabi ya ce an rabe abin da muka tara kafin ku zo ba mu da abin da za mu ba ku hankalinsu ya tashi suka koma a sun tafi minar dam'i hazanan suna hawaye ga bikin zuwa babu zane za a basu a cikin mata da yara sai na usman ya ce su dawo kowanne ya ba shi doki ya ba shi abin hawa ya ba shi guzuri su ɗari sai kasan aikin ba ƙarami ba ne amma gane dukiya mabudin aljanna ce yana yin wannan sai annabi ya ce ma barra usmanu ma fa'ala ba adal yau daga yau usman ba abin da zai cuci rayuwarsa aljanna ta zo hannu da dukiya kaga falalatta ku aka zo madina akwai bi'irin roma wata rijiya ce yahudawa suna cutar da musulmai a kanta sai annabi ya ce wa zai sai bi'irin roma din nan ya sanya gugansa da na musulmi ya amfana da ita yan uwansa su amfana ta zama ba a hannun yahudawa ba sai sai na usman ya sai rijiyar bayan ya sami makon ya amfana yan wanzan su amfana ta zama ta musulmi hankali ya kwanta ba wulakanci sai ya ce a shi musulmi ya saiwa ka gani da Allah tambaye kanka wani abu ka taɓa wa musulunci wanda ka yi shi kawai wannan gashi nan sadaka ce jariya a rayuwarka ko ɓaya ɗaya da ka taɓa yi yau mutuwa za ta iya zuwa yau ko gobe ka bar shi a matsayin sadaka jariya wani yayi masallaci wani yayi makaranta wani yayi kaza kai ne ka taɓa yi nan ma annabi ya ce ma barra usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm daga usman ya samu aljanna ya samu aljanna wurare da makai na suka fahimci dukiya ma falala ce amma da sharadin idan me ita yi abin da Allah yake so da ita sabai wanda ba su da ita da suka gama su ita suna irin wa'annan ayyuka daga annabi ya kawo matsala su suke fitar da dukiyarsu a yi sai suka kawo ƙara don su fahimtar su mai kyau ce sun san duk wanda ya fi ka aiki ko a aljanna matsayin ku ba ɗaya bane ne. ka sai suka suka ce ya rasulullahi zahaba ahlul bisuri bil ujuri yadda muke ganin harkar nan masu kuɗi fa sun tafi da lada lalace ce ya aka yi suka ce to salluna kama ni salli sallah biyar da muke su biyar din suke ban fisi da yawan sallah ba wai su muna kama na su azumin ramadan da muke wata guda su ma na watan guda suke ban fisi da yawan azumi ba idan kuma matsalar dukiya ta taso ka sanar su suke sanya dukiyarsu mu ba mu da dukiya kasa ita kuma aljanna hawa hawa ce kuma annabi hadisin ubadah dan samit ya ce kowa zai shiga aljanna alama kana min al'amali a bisa gwargwadon aikinsa dan mun yi tarayya da kai a imani wannan bayanin irin aljanna ɗaya za mu shiga kowa a bisa gwargwadon aikinsa ne ai shine amfani za a sa mizani da wani nauyin kaya ka zo sai annabi a ah, to ku ba abin da za ku yi sadaka da yi suka yi shiru sai ce ku tafi kowace kabbara sadaka wani tasbihi sadaka wani tahlili sadaka wani tahmidi sadaka umarni da kyakkyawa sadaka hana mummuna sadaka kai ɗayan ku ya sadu da iyalansa ma za a rubuta masa lada sadaka suka ce kai hadda saduwa da iyalai in ga ladan ma ya faɗo suka ce ayi ati ahaduna shahawata huwa yakunu lahu ajara ɗayan mai biya bukatarsa da iyalansa a ƙara masa da lada annabi rahama ya ce to ku bani labari da zane je za a bashi al'a alaki kai ce to haka za a bashi lada sai suka tafi suna ganin ashe rashin sani ne kaza ta kwana akan dami ana tasbihi ana tahalili ka sadu da iyalai riba biyu ta sauro sai labari ya fita cikin masu kudi ya samu wani samfurin ibada tasbihi da tahamidi da tahalili da kuma su ma suna da labba suna da harshe suna da ganda a wala Allah da za su samu ma kai kai baka da ita ka yanka kawai gari da tunanin da za a ci da fitowa da sassafe shi karanta sai karfe goma ko sha ɗaya zai fito a nutse zai yi azkar ɗinsa An aure ne inda kai kai ɗaya shi sai ya hudu to kaga ai matsala tana nan da sai suka da suka ce ya rasulullahi baya ta haihu me ya faru sai wannan din hanyar da ka ba mafitar ma sun gane to nan ne nake so ka gane dukiya me yace a mai annabi yace musu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha yace to wannan dukiyar da take hannun su falala ce Allah yana ba wanda hikima ta zaba to kaga ita ma dukiya falala ce idan me ita ya da kasari da yin abin da Allah yake so ya fi wanda yake da ita wai bai yi ba ko da ya fi shi dukiya bare kuma wanda bai da ita dama shi ba a zancensa sannan wannan masu mulkin da muke zazzagin su shi ma mulkin idan mai mulkin ya yi abu daya adalci shi ma falala ce wanda bai da mulki bai sami irin wannan falala ba kana da hadisin bukari da muslim saba'atin ya zilluhumullahu yau la zilla illa zilluhu mutane bakwai da Allah zai musu inuwa ranar da babu wata inuwa sai tasa a ruwayar musulun inuwar al'arshi to ka je karanta hadisin mutum na farko da annabi shi shine imamun adil shugaba adal shine ne fara shiga wannan inuwar kaga wannan ma ta falala ce to kaga wannan duk tafadul ne to ba a cikin mutane ba har a wurare ma yanzu alhazai ba sun fara tafiya aikin hajji ba wannan raka'atai da fajarin da kai raka'a bi kafin a yi sallar asubahi in alaje a ka'aba sai kai dubu anan ka samo shi ba tafaduli ne bambanci inda kuma bambancin na wurin ne wurin ne darajar wurin ce annabi ya ce sallah a ka'aba ta fi sallah a ko'ina sallah a masallaci na na madina ya fi a ko'ina in banda ka'aba sallah a jerusalem baitul maqdis ya fi a ko'ina in banda masallaci na da masallacin ka'aba wayannan wuraren guda uku a bayan kasa sun fi ko'ina falala imam malik ya rawaito hadisi la tushiddur rihal ba a zarar jaka a tsari tafiya don darajar wani guri a yi tafiya a musulunci ba a yi sai in ɗaya daga cikin wuraren nan ne guda uku su ne ya halatta kawai don darajar gurin ka je ziyararsa ka gani ka ga wannan falalar wuri ce to haka lokuta ma a 24 hours kashin dare na ƙarshe gab da ke to alfajir a kwana ɗaya da ya fi kowanne wanda Allah yake sakowa saman duniya ina mai addu'a ina mai roƙo a bashi a kwanaki ranar juma'a ta fi kowane rana annabi ya ce khairul ayyami alal itlaq yawmul juma'a mafi alkhairin kwanaki saki babu kaidi ita ce ranar juma'a a juma'a aka halitta annabi adam a juma'a aka shigar da shi aljanna a juma'a aka sako da shi daga aljanna alkiyama ba za ta tsaya ba sai ranar juma'a ku yawaita salati a gare ni ranar juma'a sallallahu alaihi wasallam kaga falalar juma'a to a kwanaki ba wata ba in dai kwanaki ne sai hadisin ibnu abbas ya ce ma min ayyamin al'amalin salihu a fiha ha'ilallahi min hadhihi al-ayyam babu wasu da kwanaki da ayyuka na kware suka fi soyuwa a wajen Allah sama da waɗannan kwanakin ya'ani ayyamul ashar yana nufi kwanakin goma farkon watan zulhijja wanda ko gobe ya zama ɗaya ga wata ko jiri to annabi al'amalin salihu ya ce ya zo da wata al'al'istigiraƙiyya bai ware ba ɗan ƙanƙanan manya-manyan ayyuka a ko kawai al'amalin salihu ko mun ta sabai kiska a yanzu ga irin su jihadi da mutum yake ya fita ya sara a sare shi ba bata shawuri bai yi shahada amma a ce kawai al'amarin salo kowa yake in kai a wannan kwanakin ya fi kowane irin aiki ba su yi ƙasa a ba suka ce ya rasulullahi aikin nan na kwarai da aiki a goma zulhijji ya fi kowane aiki walal jihadi fi sabilillah ko da jihadi ne don ɗaukaka addinin Allah annabi baji ya kada ce walal jihadi fi sabilillah ko da jihadin ne kawai sai ware nau'in mai jihadi guda ɗaya ya yace illa rajulan ke dai mutumin da karaja bi nafsihi wa mali shi da aka kira sallar a fito yakin ya taso sai fito da dukiyarsa gaba ɗaya sai ce a raba matafiya da na banki da na gida da na shagon gaba ɗaya ta tara ce a raba matafiya da ranar fita ta zo bai koma ya kwanta yana kaɗa kafa ba ai mu ka ɗauki nauyin yakin gaba ɗaya a sai kuma ya zo ya shiga cikin ayarin aka fita da shi da aka fita da shi yadda dukiyarsa an rabe kafin a tafi da ya fita shi ma bai dawo ba sai annabi da ce to sai dai wannan shi ma malamai suna tattaunawa sai dai wannan ne in ka yi aiki a goman zulhijja ko ka yi aiki a goman zulhijja ba za ka kamo shi ba ko sai dai shi ne kuke kunnen doki ba ka fi shi ba kai kagon ai ba karamar falala ba ce ta aiki a goman zulhijja ibn rajab ya kawo annabin rahama ya ji wani mutum yana addu'a a cikin lada'iful ma'arif yana cewa Allahumma atini afdala ma tu'ta ibadaka salihin yana cewa ya Allah ka bani mafificin abin da kake bawa ka salihai shine addu'ar ta. sai annabi ya ji wannan addu'ar sai kalle shi yace idan yuqaru jawadak wa tastashhad kenan abin da kake nufi za a soke in ingarman ka a fagen fama kuma za ka yi shahada don wa'ina ban guda biyu suke za su baka dabar a baka abin da ake bawa salihan bayi amma ko kun san ko wannan bai kai ne aiki a goma zulhijja ba tunda shi wanda ya tuye aiki a goma zulhijja sai wanda ya bada dukiyarsa kuma ya fita bai dawo ba duk wannan bayanan na maka ba falala ta wa'annan kwanaki to kar kai kasa a gwiwa ramadan kwana talatin ne amma yau ya bin kundin tarihi sun tafi sai dai a ce maka a ramadan da ramadan to in kwana talatin sun bi kundin tarihi da kake tsammani da kwana goma ai da fa kaman kiftawa da bismillah inji ba haushi da farawa da iyawa zaka gani yanzu nan zaka ji ka a bayan sallah ko kai ko baka yi ba kuma abin da zai sa ka yi daga karewar ramadan zuwa yanzu ba za ka iya kirdige adadin mutanen da suka mutu ba wanda ka je jana'izarsu da gaisuwa ma sai ka tsaya ka tantance bare wanda kuma duniya ta gaya ma da rasa ji. to idan tsakanin ramadan wata biyu zuwa aikin layya mutane sun rasu to me kake tsammani in ma ka ga layyaɗin baɗi sai mai tsawon kwana kuma a wannan tsakanin to ashe yanzu damar da kake da ita bawashi ya ce dutsen da yake hannunka da shi kake jifa yi amfani da ita sau da ka azumi za ka yawaita a wa'in kwanaki na kiyamun laili ka kara a wa'in kwanaki in kana da dukiya dama yanzu ka ta yamin cewa mabudin aljanna ce karka yi kasa a gwiwa karatun alkur'ani karka yi da'ai babu kai ka zawar zila budda minhu fa innal mauta liqatul ibadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadin wa anta bighairi zadin yace kai guzurin abin da ba maka waya zo sai ya zo in ka manta a tuna maka mutuwa qati ce deadline ne red line ne da ba a tsallakewa sai ce a tarda an takuna rafiqa qaumin kai zaka so ka zama abokin tafiyar mutane amma lahum zadin wa anta bighairi zadin kai da guzuri su ba guzuri za ka yadda da wannan to lahirar da ake zuwa gaba ɗaya za a je in ma ba kai wasa ba kai da baka gudun sai ka riga masu guzurin tafiya ka gani to in ka ji wata dama kar kai ƙasa a gwiwa ranar arfa a wajen alhaji ita ce ƙarshen rana dan shi alhaji a ranar komai nasa yake tabbata don annabi ya ce Alhaju arafa arfa ita ce aikin hajji duk ka rasa komai aikin hajji za ka iya gyara amma idan ka rasa arfa sunan ka sori sai dai bari idan da tsawon kwana alhaji arfa a nan ne alhajin yake zama alhaji Allah yake lekowa duniya ce wa'incan suwaye mala'ikun sai ka ne me suke yi bautar ka suke yi ya Allah me suke so gafarar ka suke so ya Allah ce ku shaida na ta. annabi ya ce man hajja falam yarfus walam yafsuk wanda ya aikin hajji bai fasikanci ba bai kwarkwata ba raja aka yaumi waladatu ummu zai dawo garin su kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi babu zunubi hadisi ya ce kairu du'a du'a yau arfa mafi alkairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa hmm. sai ce wa kairu ma kultu ni kuma mafi alkairin abin da na faɗa ba ni kadai ba ana wan na min qabli ni da annabawan da suka zo kafin na zo la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaza abin da ake so ka yawaita a wannan ranar mafi alkairin addu'a ga azumin arfa a bakinka ga zikirin da annabawa suka yi idan muka dara ranar goma ga wata ta musamman ce a cikin na musamman yau mulhajjil akbar kenan annabi ya ce ɗan adam bai aikata wani aiki da Allah ya fi so ba a ranar goma ga watan zulhijja sama da zubar da jini yanka kenan can alhazai na hadaya nan kai kuma na gida muƙim kana layya to nan ne kalubalen zai same mu ga wata rana guda ɗaya a faɗin shekara da kasan a wannan ranar ga abin da Allah ya fi so a faɗin shekara a wata rana guda ta za ka yi ƙasa a gwiwa ai ya kamata ce ka kai gauru ka kai mai amma yanzu yana na yana tunanin gaskiya dabobi sun yi tsada layan nan ba za ta yi ba ba shi da kuɗi ba a'a dabobi sun yi tsada to ka sani annabi ya ce ala inna sil'atallahi lahil galiya ku saurara kadarar Allah tsada ne da ita ce ala inna sil'atallahi lahil janna kuma kadarar Allah ita ce aljanna kuma yace inna allaha hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul Allah ya yi ciniki da muminai me ya saya su ba da ransu gaba daya su ba da su ya ba su aljanna sai kuma kana da dukiyar amma tsada ta hada ka sayan aljanna kuma kuma lahirar kake tafiya kai wannan raguwar dubara ba ta yi ba abinda za ta kaiwa kanka hisabi ka wasu abubuwan da ba su kai layyar muhimmanci ba da kuma kuɗin da ya fi na layya amma lai ya ce ba za ka iya ba ba don baka da kuɗi ba ba ma magana ba a magana a shari'a ta wanda ba shi da hali irin rashin halin da larura ne shari'a ta san shi matsalar da suke samun kalubalen ka yi wasu abubuwan da ba su kai layyar muhimmanci ba a rashin halin naka amma kuma yanzu kana wa Allah baka da halin allah laguna sun yi tsada to da ka sai ka zama soja alkalin kansa sai ka yi wa kanka hisabi amma wanda ba yi da hali la lawan Allahu san illa wasu haka. mai wa'in wa'in ya yi wa Allah wayo wannan shi ake magana a kansa kuma yana wa kansa sake da ba ruwa bai sani ba yanzu muke mutum wasu sun mutu a bayan azumi kullum mutuwa ake kai ma baka da garanti kuma sa kai ka tafi da tanadi kuma kake wasa da abin da shine tanadi ba za ka yi mamakin ba yanzu nan za a ga ana fara yawo da kanta da akorukura a unguwanni wannan da suke yawo da kanta a akorukura wani ne ba shi wayaye ba shi sa yake ba wa mutane ki kai kuma kai kai kanka ma ake so kai kai kaki shi wancan ya yi abin da Allah ya fi so kuma ya taimaka wani ya yi abin da Allah ya fi so kuma wannan me yake indiketin Allah ya fi sansa ko to yaya a ce ga abin da Allah ya fi so a wata rana sananniya kuma kai kasa a guba so kai kanka kiyamar laili Allah madaukakin sarki ya datar da mu to wannan ita ce ranar goma ga wata kaji ita kuma abin da Allah ya fito a cikinta shine zubar da jini wato yanka layya ko yin hadaya to wayannan sune kwanakin da suke gaban mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu da gamdakatari da dukkanin alkhairan da suke cikin su addu'o'in mu Allah ya karba mana bukatun mu Allah ya biya mana kamar da na faɗa yau akwai wa'azi kilas guda biyu a nan jihar jigawa akwai wa'azi a kotun dime ne ne kasar birnin kudu ne dai akwai wa'azin jihar jigawa sannan kuma ga namu na haɗin gwiwa najeriya da Nijar shi kuma a cikin garin yekuwa a jamhuriyar Nijar insha allahu ta'ala ban sani ba ko da tambaya wa alaikum salam hmm. eh. yana tunanin eh Hmm. eh shari'a ya tana hukunci da agalabus zan mafi rinjayen zato ai da shi ake hukunci idan kudinka dubu hamsin ne kuma kana ta tsarin za ka sai ragon dubu ɗari uku ai kaga wannan zaton naka in ba sa abu da kyar ne amma kana da dubu ɗari biyu ka ko ka san ɗari uku ba ka san ɗari biyu da amma sai a tsarin za ka yi layya ka gane ko to shari'a tana amfani da agalabin zanni inda kana da wannan shikenan sai ka kame eh, cewa wai ra'aitu eh, ra'aytumul hilala wa arada ahadukum an yubahiya idan aga wata ɗayan ku ya nufin ya layya fal yamsik an an asbarihi wa sha'rihi ya kame wato farcensa da kuma gashin sa kare cire wani ba a jikinsa sa shi ma umarnin musahabanci ne ba wai ni abu bane wanda in kai layya ka za samu matsala Allah ya datar da mu sai to Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara sai Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da suke sun ja suke fama da tarbiyya Allah ka sallame su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure su da niyyar yin aure Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mazaje mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda su riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su Allah ka mu mai albarka kafi kowa sanin kasar kafi kowa sanin alkhairan da suke cin kasar kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da suke cin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa su ne su ga ana yi rahama برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين